ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ya ku muminai kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki akan abin da ya same ku a yakin Uhud hakan ma bai dace da ku ba ku ne maɗaukaka da imanin ku maɗaukaka da taimakon Allah da fatan nasararsa da kuke yi in dai ku mumine ne da Allah da alkawarin da ya yi wa bayansa masu tsoronsa.